This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yakubu makiri ne tare da Zahara Aminu fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Litinin 21 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Zahara da kanan labarai. sojojin isra'ila sun nemi yafiya saboda kashe sojojin lebanon uku a wani farmaki da suka kai a kudancin kasar yayin da wakilin amurka ya isa beirut domin tattaunawa da jami'an kasar kan sharaɗin tsagaita buɗe wuta tsakanin isra'ila da ƙungiyar hezbollah a yau ne sakataren tsaron amurka lloyd austin ya kai wata ziyarar baza ta ukraine domin nuna goyon baya ga sojojin ukraine da kuma ganawa da shugabannin kasar manazarta a amurka sun gargaɗi 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar republican da democrat a kan zafafan kalaman da suke amfani da su a fagen yakin neman zaɓe kanun labarai kenan a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin ƙasar kamaru ta fara wata zama da 'yan awarin ƙasar domin kawo ƙarshen rikicin da ya ƙi cinyewa a ƙasar. muna so wannan yaki ya kare saboda kowa ya samu aminci amma ya kasance kuma karya ne to wannan kuma allahu a'lamu a cikin shirin za a kuma cewa helikwatar sojin najeriya ta ce babban hafsan sojojin kasa na kasar janar lagbaja yana hutu ne da ya saba yi a duk shekara wadda har iya kuma a najeriya za a ji cewa direbobin motocin haya suna barazanar tsunduma yajin aiki a faɗin ƙasar sakamakon tsadar man fetur a najeriya kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafi da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda baban gidan jibrin zai gabatar wanda a yau shirin zai duba matsalolin ilimi a yankunan arewa maso gabashi da maso yammacin najeriya wanda aka gudanar a bauchi da kuma jigawa. amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A yau Litinin sojojin Isra'ila suka nemi yafiya saboda kashe sojojin Lebanon uku a wani farmaki da suka kai a kudancin kasar yayin da wakilin Amurka ya isa Beirut domin tattaunawa da jami'an kasar kan sharɗan tsagaita buɗe wuta tsakanin Isra'ila da ƙungiyar mayakan ta Hezbollah da ke Lebanon. wani mai magana da yawun sojin isra'ila ya ce harin na jiya lahadi ya fada kan wata mota mallakar sojojin lebanon kuma ba auna sojojin na lebanon isra'ila ke yi ba ziyarar ta wakilan amurka amos hochstein ya kai birnin lebanon ya hada da shirin tattaunawa da najib mikati prime minister kasar da kuma nabih berry kakakin majalisar dokokin kasar sojojin na lebanon ba su da hannu a rikicin wanda ya ta'azzara a cikin watan da ya gabata ya kuma faɗaɗa bayan da isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare ta sama sannan wasu sojojin na isra'ila suka mamaye kudancin lebanon rundunar sojin isra'ila ta ce ta kai wani hari kan wata cibiyar harkokin kuɗi ta alkad hassan da ke da alaka da ƙungiyar hezbollah wadda ke biyan 'yan ta'adda da kuma sayan makamai amma kuma fararen hular lebanon na amfani da ita wajen gudanar da harkokin kuɗi yayin da amurka ta ƙaƙabawa cibiyar ta alkad alhassan takunkumi A yau ne sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya kai wata ziyarar baza ta Ukraine domin nuna goyon baya ga sojojin Ukraine da kuma ganawa da shugabannin kasar. Ziyarar ta Austin ta zo ne kwanaki bayan da Amurka ta sanar da dala miliyan 425 a matsayin sabon tallafi ga Ukraine da ya hada da na'urorin tsaron sararin samaniya da kuma makaman yaƙi. Jami'ai a Kip sun ce hare-haren da Rasha ta kai da jirage marasa matuƙa sun raunata akalla mutum daya ɗaya a babban birnin Ukraine a yau Litinin. Rashan ta kuma kai hare-hare da jirage marasa matuƙa a Mykolaiv da ke kudancin Ukraine. gwamnawa Vitali Kim ya faɗa a yau ta wayar tarho cewa jami'an tsaron sama sun kakkaɓo jirage guda uku cikin dare. Ita ma ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar a yau cewa ta lalata jiragen Ukraine marasa matuƙa guda goma sha takwas da aka ƙaddamar da hare-hare da su a cikin dare. kalaman da tsohon shugaban amurka donald trump ya yi na baya-bayan nan game da kalmar maƙiyi a cikin gida da ake bukatar a yi maganin su sun haifar da suka daga masu adawa da shi manazarta sun gargadi 'yan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republican da democrat a kan zafafan kalaman da suke amfani da su a fagen yakin neman zaɓe inda suka ce zai iya kawar da damar su ta lashe zaben fadar white house yayin da aka fara kaɗa ƙuri'a a jihohi da dama mataimakiyar shugaban amurka kuma 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar democrat kamala harris ta yi jawabi a ranar asabar ga manema labarai inda ta ƙara sukar abokin takararta a siyasa tsohon shugaba donald trump ta ce trump ya tabbatar da kansa a matsayin wanda bai dace shugabanci ƙasa ba daga baya trump ya fayyace cewa yana magana ne akan abokiyar takarar tasa ta democrat amma ya sake maimaita ikirarin zafafan kalamai da 'yan takarar shugaban ƙasan biyu ke amfani da su wajen kalubalantar juna ba lalle ba ne salon ya kai ga nasara kamar yadda wani manazarcin siyasa shannon o'brien ya shaida murya amurka. An jima kaɗan Zara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma bari mu faro rahotanninmu daga tarayyar Najeriya. halkwatar rundunar tsaron najeriya ta yi karin haske akan rashin ganin wato babban hafsan hafsoshin sojin ƙasa na ƙasar janar lagbaja a bainar jama'a lamarin da ya haddasa cece kuce a ƙasar yayin da a gefe guda kuma halkwatan ta ake da sakon gargaɗi ga masu kira da su da a juyin mulki a ƙasar saboda matsi ko kuma kuncin rayuwa da al'umman ƙasar ke fuskanta ga dai hassan mai da kaina da ƙarin bayani a wannan rahoto kakakin hedikwatar rundunar tsaron najeriya brigadier general tukur gusau a wata sanarwa da ya aiko mana a safiyar yau ya ce wannan ya biyo bayan ya mudijin da ake ta yi ne akan babban hafsan hafsoshin sojojin Kasa, laftanar general taurid labaja yana mai cewar babu ma wani mukami na mukaddashin babban hafsan hafsoshin sojojin najeriya a jiran giyar mukamai a gidan soja general tukur gusau ya ce babban hafsan hafsoshin sojojin Kasa na najeriya laftanar general taurid labaja a halin yanzu yana hutawa ne a wani bangare na hutunsa na shekara-shekara kuma hafsa na biyu mafi girman mukami a hedikwatar sojin kasa ta najeriya wato babban hafsa mai kula da manufofi da tsare-tsare manjo general abdulsalam bagudu ibrahim na kula da al'amuran kafin dawowan general labaja a kwanaki ukun da da so gabata ne aka yi ta yada jita-jita dangane da rashin ganin babban hafsan hafsoshin sojan najeriya general torin labaja a bayanar jama'a inda wasu ma ke cewar ya riga mu gidan gaskiya kuma aka ga janar bagudu na gudanar da harkoki a gidan sojan da har wasu jaridu a najeriya ke cewar an naɗa shi a matsayin mukaddashin babban hafsan hafsoshi amma a cewar masanin tsaro win commander musa isa salman wannan ba wani sabon abu ne ba a gidan soja. Akwai dalilai da yawa da zai samu soja ya zama baya ofis kuma is allowed. A hierarchy dan army akwai wanda ake ce ma chief of policy and plans army COPP. Akwai COPP air force akwai COPP na navy. Akwai defense headquarters ma na da COPP. Wannan shine duk sanda chief baya na shine ke mukaddashi. Saboda haka wannan abun ba wani babban abu bane abu ne wanda is routine. Saboda haka yanzu kasancewar General Labaja baya na Najeriya shi General Abdulsalam Bagudu yana kula da harkokin headquarter rundunar sojan Najeriya wannan ba wani sabon abu bane. Sosai ba sabon abu bane. General Abdulsalam wanda shine Chief of Policy and Plans automatic ne kawai idan Chief baya nan shine number 2. Headquarter tsaron Najeriya kazalika ta kuma aike da sakon gargadi mai zafi ga 'yan Najeriya nan da a bayan nan matsin rayuwa yasa suke ta kiraye-kirayen neman sojoji su yi juyin mulki. janar gusau ya ce wannan ko kaɗan bai shafe su ba kuma ba ruwansu da siyasa ko a baya ma sai da babban hafsan hafsoshin tsaron ƙasar janar christopher musa a wata hira da muryar amurka ya tabbatar da cewar batun juyin mulki fa a najeriya wannan ya zama tarihi ba yanzu ba kuma da wannan ya riga ya wuce allah ya riga ya wuce don in akwai military regime to duk ba wanda za a takun kuma mutane balantin sojoji a nan kuma gaskiya komai na tafiya yadda ya kamata sojoji na aikin su yadda ya kamata babu wanda ke complain kan wani abu da ke faruwa hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria A gaida Hassan kai kaina da wannan rahoton. Kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga Zahara da ci gaban labaran duniya. Wata 'yar majalisar dattawan Australia 'yar asalin yankin ta gaya wa sarkin Ingila Charles cewa australia ba ƙasarsa ba ce kuma prime minister anthony albanese ya ce ba a buƙatar sarkin a matsayin shugaba yayin da masarautar birtaniya ta kai ziyara majalisar dokokin australia a yau litinin an fitar da sanata lydia tope daga zauren bayan da ta furta kalaman na cewa 'yan mulkin mallaka na birtaniya sun kwace filayenmu sarki charles ya yi magana cikin nutsuwa da prime minister anthony albanese yayin da jami'an tsaro suka hana sanata tope isa wajen albanese wanda ke son kasar ta zama jamhuriya mai shugaban kasa ya kuma shaidawa sarkin cewa lokaci yayi da zai kawo ƙarshen mulkinsa a yankin a jiya lahadi rundunar sojin sudan ta ce wani kwamandan mayakan kungiyar 'yan sa kai ta rsf ya sauya sheka tare da wasu dakarunsa matakin farko da wani babban jigo ya dauka tun bayan soma yakin da bangarorin biyu suke yi da juna sama da watanni goma sha takwas da suka gabata magoya bayan sojojin sun wallafa hotuna ta yanar gizo suna nuna a abugla kekal tsohon hafsan sojin da ya zama babban kwamandan rsf a jihar algeziri da ke kudu maso gabashin kasar bayan yayi murabus daga baya kungiyar rsf ta wallafa wata sanarwa da take cewa kekal ya sauya sheƙa ne bayan wata yarjejeniya kuma ta ce ta yi hasarar sojojin da suka sauya sheƙa tare da shi a gabashin jihar algeziri inda kekal ya fito sojojin waɗanda a baya-bayan nan suka bayar da rahoton samun galaba kan kungiyar ta rsf a sassan babban birnin ƙasar ta ce kekal ya yanke shawarar ɗaukar matakin ne saboda rashin amincewa da ajandar rsf a gaida zahara da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla gwamnatin kamaru da shugabannin 'yan awari na kasar suna wata tattaunawa domin kawo ƙarshen zaman doya da manja da ke su tun lokacin da rashin zaman lafiya da matsalar tsaro yake ruruwa shekaru biyar zuwa shekaru hudu zuwa biyar lamarin da ya lalata sashen ilimi da kasuwanci a yankin da ake amfani da turanci ingilishi na ƙasar kamaru karon farko kuma kenan da aka samu ci gaba tsakanin gwamnati da masu ɗauke da makaman Muhammad Awal Garba na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto. yau dai shekaru uku da rabi kenan da 'yan awaren suke dauki ba daɗi da jami'an tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru Anda ake kashe al'umman da basu ji ba basu gani ba alhaji muttari baminda ɗaya daga cikin shugabannin al'umma a birnin baminda ya mini tsokaci kamar haka amma abin da zamu gane gwamnatin kamaru shine yanzu su kuma gwamnatin kamaru take so ta yi wannan yarjejeniya da ta zai yi tasiri amma tasirin ba za mu iya auna shi hakan nan ba shi ya saka kaga ko da yake an so mu wannan yarjejeniya yarjejeniya an soma magana amma dai ana ci gaba da zaman gida da hana mutane fita kowane ranar litinin da hana yaran makaranta saka eh, rigan zuwa makaranta hedo saka kayan gida ba sa saka uniform da sauransu hare-hare kam a kulliyomi muna jin eh, hare-hare da kuma tashin bindiga a nan da can tashin bindigan kuma yawanci da yake soja ne masu kai hari saboda wai su karasar da 'yan awari. kuma mu duka mun san cewa gwamnati a zauna kan tebur a ja yadda za a yi a kawo zaman lafiya. Jibrila Ibrahim mai yaƙi ɗaya daga cikin masu faɗa aji a garin Kumba da ke bangaren na 'yan aware. Su fa sun gaya musu su ba sa nema wani matsayi a cikin gwamnatin Kamaru. Su inda suke tsaye su akan shaidai aware akan aware su kasansu su suke so na abin nan. to kaga a nan problem ɗin yake kaga ita gwamnati ita ma ta tsaya kan cewa ƙasa ba za ta taba rabuwa ba to su kuma sun ce shede a kan a rabu suke su ba za su taɓa yadda kuma su abin nan ba Alhaji Ahmadu Jibo mai ba da shawara ne a bangaren hukumar harkokin cikin gidan kasar jamhuriyar Kamaru. Domin yau tafiyan da ake a kasan can ba min da in abubuwa ya juye yanzu gwamnati ta ɗauke karfin abubuwan in. To domin shi Phil Marshall wanda yake nan shugaban Red Dragon shi mai jamun in a cashin Libyalem cashin to yanzu da in akwai tattaunawan in gwamnati ta amince cewa abu ne gaskiya ne yana yiwuwa ya yiwu to abu ne mai kyau mu da daɗi muke ji mu zaman lafiya muke nema muna so wannan yaki ya kare saboda kowa ya samu aminci amma ya kasance kuma karya ne to wannan kuma allahu a'lamu mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida muhammad awar garba da wannan rahoton yanzu bari mu sake komawa tarayyar najeriya inda direbobin motocin haya da ke daukar fasinjoji zuwa sassan najeriya suka yi barazana ajiye su inda suka ce yanzu wahala kawai suke yi wa sana'ar domin duk kuɗin da suke samu daga lodi sukan yi amfani da shi ne wurin sayan mai. Rukayya Basha na ɗauke da ƙarin bayani. direbobin sun bayyana cewa wannan sana'a tasu asara kawai yanzu take jawo masu domin da kyar suke cire kuɗin mayi idan suka yi lodi. sunana liman abubakar na kai shekara goma sha biyar na tuyi mun yi lodi za mu sha go kom amma yanzu kuɗin baya isa in ka riga kai sallama ka sallami ofis ka tashi ka je ka sha mai in ka ce za ka sha man zuwa dawa ma ba zai yi ba ko na tuwo ba ka samu ba Mai mota wani lokacin baya samu ma he su ta kwace motocin su ma to ba samun kuɗi dole ya kwace sunana abubakar mokili akalla dai na kashe shekara goma sha biyar ina tuki idan ka ce za ka sha go anko naira ba abin da zai rage kawai dai a jos ka sha lita talatin za ka rage dan na abinci ba a san yadda halin karfe yake ba karfe ce hanya ake an ci gaba da wannan za mu ajiye motocin gaba ɗaya mu ma mu san ta inda za mu kama sunana adamu musa mai lodi ne eh to ya za mu yi mu ga sai mu hakura mu koma ko mu yin wanda zai kai mu da ya za mu yi don yanzu tun da na fito yau da safen nan har yanzu naira ɗaya ban samu ba na tuntubi sale ba koro ɗaya daga cikin mambobin kungiyar muryar talaka ta ƙasa kana kuma jami'i a kungiyar masu kula da harkokin tuki ta NURTW inda ya shaida cewa to mu da kiran da zamu yi shine zamu kira muna mukan ba su hakuri da su yi hakuri dangane da tafiya yajin aiki saboda shi wannan tsadar man fetur din ya shafi kowa da kowa ne a Najeriya. ba yamma mu wadda ta fi shafa shi ne eh, abokanan mu direbobi a yanzu alhamdulillah shi national president namu mun je mun zauna an yi mitin akan cewa a rubuta wa shugaban kasa ana so a ga an samu wata maslaha wadda za ta sa ita sana'ar tokin bata durkushe ba. Rulwanu Ladan ɗaya ne daga cikin masu sharhi kan lamuran da suka shafi yau da kullum ya bayyana cewa hauhawar farashin man fetur ya ta'azzara komai a faɗin ƙasar. Tsadar rayuwa tsadar mai ita ce ta ta'azzara duk wani abu na rayuwar yau da kullum a ƙasar nan. Irin institution na transportation a Najeriya ya yi collapsing ba za a iya ba to wanda ya rasa aiki baya da iyaka wajibi ne gwamnatin najeriya ta tashi tsaye idan ba ta tashi ba mafi yawan abubuwan da take son ta magance wallahi ba za ta iya magance su ba sai dai su karu yanzu dai yan najeriya na siyan litar man fetur akan farashin naira dubu ɗaya da ɗari biyu a wasu sassan kasar duk da cewa kasar na daga cikin manyan kasashe da ke da albarkatun mayi a duniya yan magana dai na cewa ga ƙoshi ga kwanan yunwa Rukayya Basha muryan Amurka daga Abuja a Najeriya. To a gaida Rukayya Basha da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar niger kuma za a same mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushinku. Masu rarwa salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A kwanakin bayani dai aka gudanar da taro na masu ruwa da tsaki a fannin ilimi da zumar lalubo hanyar magance matsalar rashin zuwan yara makaranta a jihar Bauchi. mahalta taron sun haɗa da hukumar UNICEF da hukumar ilimi ta bai ɗaya da kuma manyan sarakuna a jihar Bauchi. malam abdulrahman ibrahim ado shine jami'in hukumar unicef mai kula da bangaren ilimi a jihar bauchi ya yi bayanin makasudin wannan zama da suka yi abin da ya sa muka wannan zama shine saboda mu tabbatar da wannan abin wanda muka ta sa a gaba da mu da gwamnatin jihar bauchi na ganin cewa kowane yaro ya koma makaranta kuma bayan ya koma makaranta ya samu ingantaccen ilimi shine abin da ya sa sai muka ga cewa to ina ne inda ya kamata mu je mu faɗi mu kai kanmu wanda muna sa in allah ya ba a share mana hawaye kamar yadda kaje sun tabbatar mana shine wurin majalisar sarakuna kuma da cewa su yanzu kam sun daura aniya ganin cewa duk abin da ya dace za su yi don ganin cewa yara sun samu ingantaccen ilimi me za su shine su wayan da iyaye kai kowane yaro ya kai dan makaranta bayan ya kai dan shi makaranta su tabbatar da cewa suna sa ido ga malamai malaman suna zuwa makaranta sannan kuma su tabbatar da cewa ita ma gwamnatin abin da ya kamata ta yi tana yi na ganin cewa inda babu malaman nan an kai malaman sannan kuma inda babu bibiya don ganin cewa ana yin abin da ya dace to su jawo hankali don ganin ana samun wannan bibiya domin ilimi baya ingantuwa sai an an samar da abubuwan da za su koya sannan kuma an rika bibiya to amma dai abin lura akwai yaran da ba su zuwa makaranta wanda mun san cewa a najeriya ce najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasar da suke da yara waɗanda ba su zuwa makaranta sannan kuma inda matsalar nan ta fi kamari ita ce arewa inda kuma a arewan nan to ba inda ya kai kamar arewa maso gabas shine wanda bauchi tana ciki malama halima umar jami'ar da ke bin diddigin ayyukan hukumar unicef a hukumar ilimi ta bai daya a a jihar Bauchi ta yi karin haske kan kokarin ganin yara suna zuwa makaranta. Dalili dai da sa muka gayyaci waɗannan manyan sarakuna mun gayyaco su ne saboda su ne iyayen gari su ne iyayen ƙasa kuma su ne masu faɗa aji saboda muna da koke ne da yawa wanda wasu abubuwan in ba mun haɗa tare da su ba ba za mu samu cimma nasarar al'amarin ba saboda abin da yake faruwa shine akwai yara ne waɗanda wasu dalilai suka hana su su tafi makaranta to mun zauna dama akwai wasu mitin da muka taba yi wanda muka tabbatar da wasu al'amurori wanda sukan iya hana su makaranta wasu al'adu ne wanda wasu sukan gani kamar ilimin ba shi da wani tsananin amfani da sauransu to shine muka ce to bari mu kirawo su tunda su ne masu fada a ji kuma su ne masu gari kuma su ne suke tattare da jama'a a can kasa saboda haka mun kira su ne domin duk abin da suka faɗa wa mutane ya zama umarni saboda haka shi yasa muka ce to bari mu neme su domin mu zo mu yi wannan tattaunawa da su sannan mu tabbatar da hanyoyin da za mu bi sannan kuma mu nemi alfarma a gare su a matsayin su na manya a matsayin su na iyayen ƙasa su kasance su ne waɗanda za su taimaka su yi magana da mutane daga can ƙasa saboda domin mu tabbatar da cewa duk yara da ake ganin kamar cewa ba su samu tafiya makaranta ba an tsawatar an kuma yi magana da su an wayar da kan jama'a domin yaran mu su koma makaranta. A anasa jawabin a madadin sarakunan jihar Bauchi mai martaba sarkin Bauchi Dr. Ruwan Suleiman Adamu ya yaba da kokarin hukumar UNICEF don ganin ilimin yara da mata sun inganta da kuma jaddada goyon bayan sarakuna don inganta ilimi a jihar. Na farko za mu duk abin da ya dace mu tabbatar wajen ɗaukar malamai da suka kamata. Na biyu za mu duk abin da ya dace mu tabbatar malaman nan da aka ɗauka suna koyarwa suna abin da ya dace. na uku da mu tabbatar da cewa maganin zuwa yaran mu makaranta dole ne sai mun sa ido su uba ma'an iyaye su tabbatar yaran sun zo makaranta kuma sun zo makarantar nan sun karatu an tashi da su na uku za mu tabbatar da cewa maganin kashin abubuwa na eh, more rayuwa musamman harkar ilimi wanda ake ke ta samun matsaloli yadda aka ambata za ka je ka samu wani makaranta an fasa nan an fasa nan an cire wannan allah da wannan abu ya zama iyaka za mu sa ido mu tsaye mu sarakuna insha allah daga jihar bauchi za mu ketara zuwa jihar kano inda aka gudanar da irin wannan taro na inganta ilimi a arewacin najeriya wakilinmu na kano mahmud ibrahim kwari ya ji ta bakin mahalarta wannan taro na inganta ilimin. Sarakuna da sauran masu rike da sarautu na lardin Arewa sun taka muhimmiyar rawa wajen ganin iyaye sun sanya 'ya'yansu a makarantun ilimin zamani a shekarun baya. Amma Alhaji Abdulmumuni Muhammad Nasir Sa'i daga Cinsobawa a gundumar ta masarautar zazzau a jihar Kaduna na cewa. Babu shakka sarakuna sun taka rawar gani a baya yanzu ma suna takawa. amma abin da ya bambanta taka na baya da na yanzu a baya su suke cewa a yi a bari a bari ko a yi a yi aka zo aka ce su zama masu ba da shawara a ƙarshe aka zo aka ce masu zama 'yan kallo wanda a wannan matsayin mutu a yanzu to da abin da aka ce ba kai kake cewa ba ko a bari kaga akwai rauni a cikinsa dole a samu koma baya me yasa na ce haka sarakuna mu ne muka fi kowace irin hukuma kusa da al'umma musamman a kuluma na grassroots level na ƙasa talakawa manoma makiyaya da sauran 'yan kasuwa da dukkan mafiyon al'umma ba gwamnatin tafi kusa da su kuma suka fi amfana ta irin sarakuna domin harin sarakuna suna ba da gudunmawa gwargwaron iko sai dai me tunda ba su ke da ikon nan da na faɗa ba a farko na kaga in ba a kai kike da ikon ka ci aiko a bari ba to kaga ma'ana babu kuɗin ma zattarwa a hannun ka kenan amma duk da wannan kalubale farfesa Ilyas Yusuf Govir na tsangayar koyar da aikin malinta ta jami'ar tarayya da ke dutsen ma a jihar Katsina na cewa wannan batu na tarin yara da ba sa zuwa makaranta a yankin arewacin Najeriya na bukatar taron dangi yanzu matakan da ya kamata a ɗauka malaman addini sarakuna jami'an gwamnati dole sai an zo an haɗa karfi da karfe ya zama da su malaman addini ta ina za su shigo dole a ci gaba da wa'azantarwa a ja hankulan mutane su karatun nan dole a haɗa da karatun addini ana yi ana haɗa da karatun zamani ita karatun zamanin ita za ta bike ka ka gudanar da rayuwarka yadda za ka samu natsuwa ka ibadar yadda ya dace to kaga ta inda malaman addini suka shigo kenan su jami'an gwamnati dole a rage abin da ke faruwa cin hanci da rashawa a education sector. Sai dai a tasa mahangar Dr. Gwani Umar Faruk shugaban reshen jihar Kano na kungiyar tuntuɓa ta dattawan Arewa ACF na cewa. Bar wa ƙananan hukumomi kuɗinsu ya je wajen su kai tsaye. Yau da a ce kuɗaɗen da suke zuwa daga gwamnatin tarayya, karamar hukuma suke zuwa kai tsaye, za ka ga cewa karamar hukumar nan za ta iya ba yara ilimi kyauta suka ɗauki kashi talatin na kuɗin da aka basu to za a ga cewa waɗannan yaran za a iya basu ilimi kyauta to wannan shi ne mataki na farko To sauraro saboda kwararren lokaci a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Julie Na Gresham naku yi giji ke ci a huta lafiya sai wani mako. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo. To da baban gidan Jibrin yanzu ko ga kaɗan a cikin sakonnin da ka aiko mana. Yau filin zai fara ne da saƙon Musa Malam Indu Kazawai Nijar. Mai cewa a gaskiya ci gaba da fuskantar ɗauke-ɗauken wutar lantarki a ƙasarmu Nijar abin damuwa ne matuƙa. Duk da cewa muna da tarin makamashin da zai iya ba mu wadatattar wutar lantarki a faɗin ƙasarmu ta Nijar. sai kuma saƙon sama'il agnes malam fatori mazaunin difa jamhuriyar nijar mai cewa ni zan yi tsokaci ne akan yadda isra'ila take cin karanta ba babbaka a yankin gabar ta tsakiya isra'ila ta take dokokin ƙasa da ƙasa na kare rayukan fararen hula a yayin gudanar da yaƙi da falasɗinawa a gaza sun gaza samun sukuni duk da haka manyan ƙasashen duniya irin su amurka sun ɗaure mata gindi sai abin da isra'ila ta aikata a yankin gabas ta tsakiya ne daidai allah dai ya kyauta sai kuma sakon haɗin gwiwa daga sanusi madattai da magaran da isu makera madattai da iliyasu yakubu digawa da yakubu mai aski ba da raka da musa malam indu kazawai daga jamhuriyar nijar masu cewa salam boa hausa hana tsallakawa da kayan abincin mu ta jamhuriyar Nijar zuwa kasashen ECOWAS da gwamnatin sojan ƙasarmu ta yi ko kaɗan bai zo mana da mamaki ba domin an ce duk wanda maciji ya sara ko da tsumma ya gani yakan yi saurin shiga taitayinsa ganin yadda a baya muka tsinci kai a cikin bakin tasko irin na rashi da kuma tsadar abinci. a lokacin da kasashen kungiyar suka hana komi nasu tsallakawa nan Nijar. To madalla yanzu kuma da wannan muka zo a ƙarshe wato labarai a takaice. manazarta a amurka sun gargaɗi 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar republican da democrat a kan zafafan kalaman da suke amfani da su a fagen yakin neman zaɓe yayin da aka fara kaɗa ƙuri'a a jihohi da dama zafafan kalamai da 'yan takarar shugaban ƙasan biyu ke amfani da su wajen ƙalubalantar juna ba lalle ba ne salon ya kai ga nasara kamar yadda wani manazarcin siyasa shannon o'brien ya shaida murya amurka A yau Litinin sojojin Isra'ila suka nemi yafiya saboda kashe sojojin Lebanon uku a wani farmaki da suka kai a kudancin kasar yayin da wakilin Amurka ya isa Beirut domin tattaunawa da jami'an kasar kan sharɗan tsagaita buɗe wuta tsakanin Isra'ila da ƙungiyar mayakan ta Hezbollah da ke Lebanon. wani mai magana da yawun sojin isra'ila ya ce harin na jiya lahadi ya fada kan wata mota mallakar sojojin lebanon kuma ba auna sojojin na lebanon isra'ila ke yi ba ta masu sauraro da wannan ne muka kawo karshen shirin baki daya sai can da yamma za ku ji mu wato insha Allah za mu kawo muku wani sabon shiri yanzu a madadin fiona wa mayi da ta daidaita sautin shirin da kuma zara amin fage da ta karanto mana labaran duniya da kuma injiniyan mu ta wannan la'asariya wato tiyan baba ya ko makiri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe wassalam